باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أي الله تبارك وتعالى بوليا لنسائك دعوة وانا درسي نا تفسير القرآن من girma muna الله Allah ya mana wanda za mu faɗi ya zama to daidai Allah ya saka harshen mu akan faɗin daidai ah, muna cikin suratun nur kuma muna kan ayar da take magana a kan kai aure a auren waɗanda ba su da mata a auren musu mun zo inda wani da yake cewa in ya kunu fukara yugunin imallahu min idan ma'auratan sun kasance suna da bukata to allah ya shi zai wadata su daga falalar mun faɗi falalar aure da fawa'id na auren duk sannan kuma har mun zo ga taisirun zawat wato shi ne sauƙaƙa aure mun faɗi wasu abubuwa da wato suke za su sabbaba saukin auren inda za a bi su kafin mu dora akwai tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya tambaya ta ina itikafi sai na yi mafarki na ruwa malam yaya matsayin itikafi na yake yake ba da wato aiki kafin ka yana nan babu abin da ya same shi illa iyaka ta yi wanka ta ci gaba da ayyukan ibada azumin ka bai lalace ba aiki kafin ka bai lalace ba mafarki zuwa yake ba a san da shi ba sai faru don haka kamar mutum sai mai al'ada ba ta da control idan jinin ya a ah, da haka idan ka kwanta ko da dare ko da rana sai kai mafarki to kai abin da za ka wata rata ka ci gaba da da ibada kai ta kafin ka yana nan ba abin da ya shafi shi wani ita ya assalamu alaikum malam fatan an sha ruwa lafiya Allah ya ji kan mahaifa malami ne nake son wata wato wata yarinya da na je na yi bincike a kan ta, sai da samu babanta sana'arsa sai da taba ne ni kuma wallahi ina son ta kuma tana da tana da tana da hankali daidai gwargwado shin malam ya kamata na aure ta na gode Allah ya saka da alheri wajen aure ba mu ne zama baka shawarar ka aura ba a saboda ba mu san ka fara ba kunna ba mu ma sani ba yanzu ka fara kuma yanzu kawai kana son mu ce eh muna son ka je ka aure ta abu ba haka muke yi ba abinda ake nema a wajen matan da za aura abubuwa guda biyu ne zuwa uku haka kuma abinda mace take bukata a wajen bijin da za ta aura abubuwa ne guda biyu zuwa uku shi ka'idar da manzo Allah kawai ya sa shi ne idza ataqu man tardawna dinu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda ya zo yana neman auren yarku ah, abinda za ku bincika shi ne addininsa yana rike da addini saboda addini an san shi ne yake ba da kamala shi ya san mutuntaka shi ya san sauƙi haƙƙi shi ya san zalunci za a yi sakamako shi ya san cutarwa haramun addini shi yake ɗora ka a kan dukkan abin da za ka iya sauƙi haƙƙin wani a kanka da haka wanzu Allah ya fara zaɓensa ya ce wanda ya zo neman aure bai cika addinin da ɗaya kenan na biyu kulubahu shine ɗabi'a saboda ɗabi'a wani abu ne wanda yake tafiya da rayuwar ɗan adam wani ɗabi'ar sa ba ta da kyau ɗabi'ar sa ta rashin mutunci ne ɗabi'ar sa ta zage-zage ne ɗabi'ar sa ta munanawa ne ga wanda yake zaune da shi sau da ka zaka ga ko a makwabtaka idan ka haɗu da wanda yake da mummunan ɗabi'a ba za ka ji daɗin zamantakewa da shi ba na haka ɗabi'a ake nema su waɗannan abubuwa guda biyu su ne wanda zuwa Allah ya zaɓa. kuma ya ce kai namiji abinda za ka kula da shi kenan kuma ita ma mace abinda za ta kula da shi kenan idan wanda zai aure ta yazo to kaga wai yanzu mu ce ba wai magana kar gidan wani ne ko ba har gidan wani ba wannan ake magana din duk da cewa akwai abin da ake kira kufu'i wato kufu'i shine nemi tsararka wato wanda suke ajin ku daidai abinda kai za a ga mutuncinka a gidansu saboda ajinka wato ajinka ne ka zaɓar makanka don haka duk abinda kai za a ga gwanintarka kuma za a ga kimarka kuma za a ga amma idan ka wuce ajinka ka tafi ajin wasu to shi ne watakila abinda bahaushe ke cewa ba ka da gashin wani ba za a maka kitson wani ba saboda haka sai ka zafi ka misali idan ka san ga yadda take rayuwa ce ta wato hannu maka hannu kwariya kuma rayuwa dai tana to ka nemi daidai da kai kada ya zama to ko keke ba ka da shi amma sai ka zai ka samu yar gidan wani biloniya wanda shi wato sutura ba a wajen su. watakila na waje suke sakawa ba na yar cikin gida ba abincin gidansu ga yadda suke ana cin nama ana cin komai ana shan madara ana shan wane da duk kayan da ka sani ba shi da wahala a gurinsu amma kai gidanku da kira ke cin tumame kuma shi kenan yanzu zai gaje tumame ma irin karta kafura ba wai karta musulma ba karta ma karta din ma kafira irin ta ake ci sannan ka je ka samu yar gidan wani mai kudi kuma ka ce ita kake so baka ka ɗauka ma kanka daidai ba saboda ka nemi ajin wannan yana daga cikin abin da malamai suke ba da cewa shawarar kufi kenan ka samu daidai ka sai ka aura amma maganar wai cewa baban ta yana sai da taba ba ruwanka da taba shi duk da cewa sayar da taba dai a musulunci ba halal bane domin a musulunci duk abin da ya zama zai cutar da wani sayar da shi haramun idan shan zai zama haramun to sayar da shi haramun kuma kudin zama haramun duk da ba wannan matsalar ka tambaye mu ba amma dai abin da muke gaya maka shi ne wancan sana'ar da uban yake ba zai cutar da ita matuƙar tana da addini tana da ɗabi'u kyawa domin mun ga mutanen kirki sun tashi a gidajen da ba kirki ba sannan mun ga kuma waɗanda ba su da kirki sun fito a gidan kirki ko ba su ɗauki kirkin ba gidan nuhu ma an samu wannan annabi nuhu an samu kangarare amma a gidan azara an samu bawan allah annabi ibrahim haka nan za ka yi ta gani ire-iren waɗannan Na haka waccan dangantaka ba za ta cutar da kai ba amma mu abin da muke ma'aunin gwajin aure shine ma'aunin da manzan Allah ya faɗa cewa wato idan wanda kuke son ku aura mai addini ne mai ɗabi'a na biya ce ku aurar masa kaga ba maganar wani a'a sana'ar babanta ake dubawa ba ba nan ne ake dubawa don ba da sana'ar babanta za ka zauna da ita ba wannan shine wanda ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya malam wato ɗan acaban da ya ke wato ɗaukan mata uku a mashin yaya azumin da yake to shi ya kamata ka tambaya eh, ka tambaye shi kai da take ɗaukan mata haka ko a akan mashin yaya labarin azumi kana yi ko ba ka yi idan ya ce maka yana yi sai take to ya dai azumin to kaga shi da zai maka shi da zai maka cikakken bayani cikin abin da yake amma ni ba na ta a ta balle da mata uku ka ni wannan ba abin da ni za ka tambaya ba eh, tambaya sai daidai da ko amsa ce ne da tambaya ko yawwa ya za a yi kawai ka hango ɗan ashaka ya ɗauki mata uku muka zo ka tambaye mu ka tsare shi ka tambaye ka ce malam kana azumi kuwa in ya ce maka eh yana azumi sai ka ce to ya labarin azumin ka amma mu ba za ka tambaye mu wannan ba yawwa amma da tambayar mu kai cewa gogan jikinsa da take yi da menene sai mu tambaya amma azuminsa azuminsa shi za ka tambaya ko ya ɓaci azumin ko bai ɓaci ba shi zai gaya maka wani amma mu abin da muka sani shi ne cakuduwar mace da namiji wannan ba addini haramun ko shi dan ba da yake ɗaukar mata uku ya san haramun yake ba sai ka ja masa nasi ba saboda mutane suna da ƙuru ko mai keke na fit da yake saka mata nan ɗaya nan ɗaya shi kuma yana tuka mashin ai ya san abin da yake haramun ne ba wani wanda bai sani ba kowa ya sani na haka ba sai ka ɓata mana lokaci a kansa ba shi ma karan kansa ya san haramun yake ya sani ba wani wanda bai sani sannan kuma a dokar ƙasa haramun ne kaga kenan shi haramun din sa biyu ne ta musulunci da ta dokar ƙasa duk ya keta su ko kana da magana ai kana da magana ka zo kai ga abun magana nan kowa yana jin ka eh, ni ne na ga maka dan ga dan ashaban da zai dauki mata uku mata uku ba jama'a ta yaya za a yi jiki da jiki da guguwa akwai yadda za a yi ba zai yi ba to ko shi ka tsare ya san haramun yake ko shi wallahi domin hankalin sai na gaya masa wannan abin ba daidai ba ne ba kuma wannan shine hujjar da Allah zai kama shi da ita ranar tashin alkiyama domin a hankalin sa ma ya san ba daidai yake ba amma azumin sa ya baci ko bai baci wannan shi zaka tambaya nan ga wani can yana son ya bada amsa na gani bismillah Ah, ba za ka zo ba jama'a akwai abubuwa wadda wallahi mutane da kansu sun san haramun ne amma yi suke da kansu sun sani ko ba haka ba to kaga ba amfani a zo a ta bata lokaci ana ta magana a kan abin da kowa ya san su cewa wato haramun yake aikata abin da ya kamata ne, ka ji tsoron Allah malam sai kun gamu da mai attaqon sai ka tambaye shi amma mu za mu tsaya a nan eh, eh. am za mu ci gaba a ayat da muka tsaya ko na wa na'am وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم نعم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله نعم والله واسع عليم نعم ولا تعبدوا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله نعم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم تبارك وتعالى يتي وأنجه الأيام منكم والصالحين ubangiji ya ce wa masu ƴaƴa ko aurar ma waɗanda suke gwagware daga cikinku da salihai ku aurar musu da ƴaƴanku in ya yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli ubangiji ya ce idan sun kasance fakirai ne Allah kuwa zai wadata su daga falalarsa wallahu wasi'un alim Allah ya ce ni mai ne kuma matsali ne da shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai wadatawa ne don haka a wannan guri kuma yadda muka faɗa jiya muke ta a kan abubuwan da suka shafi wato shi wannan aura kuma Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ce shi ne mai wadatawa da mutane za su yarda su bi waɗancan hukunce-hukunce na Allah da an samu sauri. idan dai ba a manta ba ajiyar mun faɗi al'adu a mun faɗi dalilai da suke sa a samu saukin aure wanda daga ciki haddama ma gidajen haya su ma mun ce da ya kamata masu sun su a sauƙaƙawa saboda masu yin aure su samu sauki mun yi waɗannan maganganu sannan kuma mun yi magana a kan abin da ya shafi kada a rinka zurfafawa a cikin abin da ake kira ɗaliban na aure wato shi ne irin su akwati akwatuna irin su yawan turamin zan irin su wani waɗannan duk ɗaliban ne waɗanda ake nema cewa mutum ya yi to kada a zurfafa a dai ɗan sauƙaƙa ma'ana a haƙura da abin da ya samu sai a yi aure sanan muka ce kuma daga ciki akwai abin da ya kamata a ce gidan wato su amarya da kuma gidan su angwaye waɗannan ɓangarorin guda biyu tun da su ne za su yi auren kuma su suke jin jiki duk sauran da ka gani sun zo sun zo ne kawai yan a ci abin da gidan miji ya kawo ko kuma gidan amarya suka kawo da su waɗannan ɓangarorin guda biyu su zauna su yi fahimta ta juna ta yadda za a samu sauki ka ga yadda nake ga yadda muke ga yadda muke da haka mu sauƙaƙa ma kanmu ƴaƴanka ƴaƴana ne ni ma kuma ƴaƴana naka ne na haka mu yi abin da zai sauwaka mu yi musu fatan alheri Allah ya azurta su a samu wannan fahimtar dunan to amma ba a yi kowane bangare sai ya tsaya shi uban amarya in ba shi da shi yana ta tunanin yadda za a yi gado ya yi katifa ya yi labule ya yi kafet ya yi tv ya yi free ya yi wane ne duka ya rufe yadda bai amma to a zauna mana a zauna mana tsakanin wannan family da wancan family su kuma waɗancan sun sayar yadda za su su ma su kawo ɗan su aurar da ita da wasu al'adu irin nasu sai an yi wane ne sai an yi doktor ne ko wane ne wani abu mai kama da ire-iren waɗannan na wahalhalu iri daban-daban sai mu zauna kai uban yaro ne ne kuma uban yarinya abin da za mu kawai bukatar mu shi ne su zauna lafiya duk auren da komin kuɗin da aka kashe mara idan ba a zauna lafiya ba aikin banza ne kowane irin aure ne amma duk inda aure komin saukinsa idan aka samu zaman lafiya da daidaito to wannan auren ya zama to aure na hakika kuma an samu dace saboda ka sai a zauna a yi waɗannan tunani saboda a sama musu sauki sannan duk sauƙin da za ku samu kada ku manta da abu biyu addini da ɗabi'a wannan shi ne zaɓin mandan Allah shi za ku fara da ba yana da addini eh yana da addini yana da kyawawan dabi'u yana da shi tana da addini tana da shi tana da kyawawan dabi'u shi kenan sauran duka abin da bai zama wajibi ba a zauna a fahimci juna sannan a sauƙaƙa harkar sadaki sannan takalif na zawaji wadda mutum ga wasu kusan talatin ajiya ire-iren su waɗannan duka waɗanda ba su zama tilas ba kamata ya yi a wato a ajiye su a kalli abin da Allah yake so domin waɗannan ƴaƴa da za a haɗa aure ai musu fata su samu zuriya wacce take ta gari wanda za su gina wato al'umma sauran wasu al'adu za mu basu ba sai mun faɗe su ba mun san su amma ba za mu yi magana a kan su ba irin wani shashanci da ake wai shi pre-wedding wannan duk shashanci ne ba wani abu ba mutum ya ba da yansa kawai wani ya je ya ta laluba ta wai ana fifta ana koto da shiriri ta kawai wannan duk shi banza ne wanda shekar ne ya gama da mutane akwai ire-iren suna nan da yawa waɗanda dukkan su idan ka kula harkar sai ta kuli taklifat ne waɗanda ake saka su a kan sha'anin sha'anin aure ko ba komai na san matasa kun ji abin da aka faɗi kuma iyaye sun ji abin da aka faɗi su karan kansu matan sun ji abin da aka faɗa dukkan su kowa ya ji kuma ba wanda a zuciyarsa bai yarda da cewa al'adun nan sun suka hana auren ba kowa ya yarda ni na san ko ka mana musu sai dai kai mana musu kawai don tsaurin kai don watakila gaskiyar ba daga wajen wanda kake so ta fito ba shi kenan kawai wannan kawai shi ne za ka mana amma iya gaskiyar waɗannan al'adun sun suka taru suka cutar da mata sun suka cutar da maza sun suka cutar da iyaye kuma ana nan ana ta shan wahala kuma la tazaluna bi zullin wa tazalin wallahi ba za ku gushe ba cikin kaskanci da wulakanci da wahalhalu wallahi sai kun zo kun bi littafin Allah kadai shine za ku samu sauki amma wallahi in ba wannan kuka yi ba na rantsa da Allah duk wayan da kuke da shi sai Allah ya kure ku duk wayan ku wallahi sai Allah ya kure ku balle ma wani wayo kuke da shi a wajen Allah ba ku da wani wayo yawa mu ne dai za ku mana taurin kai kawai in ka kalle ka ce ka ga jijan antisocial gardi kawai bai san komai ba ya zo ya iya karatun arabiya shi ke ka gaya min wannan ka wuce amma ina gaya maka kuma duk da wannan mutum da kai sai dai kai kama da firawuna kamar da za ka yi da firawuna shi ne annabi musa ya yi wa'azi ya yi wa'azi firawuna ya ƙiyar da Allah ya ce kyale shi wa jahadu biha jayayya yake da abin da ka faɗa amma sai kanafa an kusuhum rayin sa ya tabbatar wallahi na sani ko ka ce min ni a social ne na san zuciyarka ta tabbatar da abin da na faɗa gaskiya ne ko min zagi na da zagi ko min kin yadda da zaka da wallahi sai ka tabbatar da cewa zuciyarka tana tabbatar maka da cewa waɗannan wahalhalun su suka hana ka aure magabi fito ka ce mu ba haka ba yanzu ina jiran abu to ka gaya mutum ba su su ta hana kawai ba ga shi yanzu mutane za su yada ne su sai bibita ake sai wani in yaje gidan ma ba mai masa bibitar kuma ga irin da dole ka yi bibita a nan kuma ka koma gida ma ka yi bibita kama kaga wani in ya shiga gidan akwai mai masa bibita to shi yasa muke son a yi sauki don ka samu mai ma bibita ko ba gane ba ne Allah ya kawo ko eh, Allah ya kawo kuma ya sauka ga al'amari zama za mu cira gaba akan wata ayar kuma ita ce fadin Allah da ya ce waliyar ta'afifin ladina malam ya karanta Allah Ubangiji tabaraka wa ya sani cewa al'umma za ta zama to yadda ta zama wannan shi ne hakika don haka ta zama yadda ta zama a yau auren ya yi wahala sai Allah ya ce tun da auren ya yi wahala akwai waɗanda kuma suna so ba su samu ba to yanzu tun da ka samu mata ba saboda al'ada ta hana yanzu Allah zai kira da kai zai gaya maka abin da kuma za ka yi a nan gaba wanda kuma ba shi ne ka fi so ba abin da ka fi so shi ne ka samu mata haka ne ko ba haka to amma yanzu ba zai yi ba saboda ƙugayen al'adu sun shigo ciki na haka sai Allah ya ɗauke ka yi to wani ya da ya ji nuna jika waɗanda ba su samu aure ba suna ina ba ga irin da ba <laughs> allazina la yajiduna jika waɗanda ba su samu aure ba Allah tambayar su yake ina suke ga su barkata ya Allah ba mu ba san iya adadin su ba wallahi suna nan eh Allah yake waɗanda ba su samu aure ba oh Allah sarki suna so ya Allah amma ba su samu ba eh ga sunan da yawa Allah ya ce wal yasta'u kaga aiki za a dora maka yau ka kame shi da nan ka fara yin azumi za mu faɗi wani yasta'u da wasu abubuwa da kusan guda goma wanda malamai suke ganin cewa waɗannan abubuwan idan ka same su to za ka samu wato afafa ko ifafa ubangiji ya ce waɗannan da ba su samu auren nan ba su kame daga mai za su kame wato daga barin zinace-zinace daga barin neman mata an gani to kaga da sun samu ne su karan kansu mata idan za su fita sai su fitar da ya kamata domin su taimaki samarin wajen rage musu raɗaɗi domin idan wato ga abinci tuwo da nama da man shanu da komai an ajiye ga shi kana kallo ga kuma yunwa tana bala'in korarka ta shaƙe ka sosai amma wani yana gefe yana cewa kulta tuwon nan za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ai kusan kamar daidai ne kana nan zoge ba ka da mata ba ka da komai ga sabuwar balaga ga raɗaɗin balaga ga rashin mata yana damunka ga wata kuma ta ƙwallara ado ta fito ana cewa kun ka kalla kun sai ka yi ƙoƙarin kamar za ka ɗan wai gasa kun ka san abin da wahala ko to wannan fa ne kamewar da ake bukata ka kame kada ka kurkura ka je ko ka yi magana ko wani abu da kai ba hurumin ka bane Allah ya hana ya ce ka kame kawai ja gefe abinda za ka yi kai shi ne kai ta azumi allabi na layar jido na da kama ku yi ta yin wannan haka in ji Allah hatta yi kuma humullahu min fadlihi har Allah ya wadata ku daga falalarsa a ƙarƙashin waɗannan kalmomin kuma za mu iya fahimtar wani abu kenan duk saurayin da yake son aure bai samu ba sai ya rungumi abin da Allah ya ce ya runguma na kamewa kada ya zina kada ya albasha kada ya kalle kallon banza ya ɗauki azumin ya ta yi ubangiji ya ce ya yi ta yin wannan kan sai na wadata to Allah zai wadata amma wanda kuma aka ce ya tabe bai samu auren ba sai ya iya tabe shi ne gidan yan gagara shi ne yan wane ne shi ne wancan shi ne wancan ya iya tabe ya iya azumin kuma ya iya hada kansa to zai daɗe yana shan wahala domin allah bai alkawarin zai wadata shi ba amma allah ya yi alkawarin cewa zai wadata wanda duk suka kame saboda haka sai ku yi haƙuri ku ta yi daga cikin abin da ake ganin asbabul istifa abubuwan da suke sabbaba kamewa wato namiji ya zama to kamamme daga cikin su kaffun nafs an shahawatil muharramat wal nazar wannan kadai wani wahala ne wani taklifi ne mai wahala shine ka kamar da ranka ka hakurtar da ranka ka hana ka ita ran nata daga mai za hana ta ani sha'awa daga duk wani abu na sha'awa ka yi ƙoƙari ka ga cewar ta hana ta sha'awatin muharramat wato abubuwa da suke na sha'awa na haram wan nazar da kuma abubuwan da suka shafi kallo duk ka yi ƙoƙari ka ga cewar ta hana wannan ran naka kuma ka san ranka tana son kallon waɗannan abubuwa amma Allah ta baraka wata ya tunda baka da da ba ka kudin aure bayan da za ka yi, to shi ne ka kame ka hana wannan rai din daga wannan sha'awar da take da shi sannan ka daina kalle-kallen da ba su ke nan ba to yanzu zamani ya zo da wasu abubuwa masu kaifi guda biyu ko ka taimaki kanka da su ko kuma ka hana kanka da su ɗayan biyu ita ce wannan wayar ko ka taimaki kanka da ita ka musuluntar da ita ka hana ta ɗauko maka duk abubuwan da za su bata maka azumi abinda za su bata ma zuciya abinda za su sa ka zunubi abinda za su sa ka sha'awa abinda za su sa ka karkacewa daga tsarin Allah duk ka hana ta shine ka ba ka musuluntar da ita ko kuma ka ba ta dama ta rinka ɗauko maka abubuwa na haram ta rinka nuna maka watakila har ma ta zo maka da mace tsirara watakila har ma ta zo maka da namijin da mace tsirara kuma suna saduwa watakila in sha'awar ka lodo ta saka maka gashi nan ana lodo watakila in ma shaye-shaye kake son a nuna maka ga gurufin mashaya duk abin da kake ji na sharri to waya tana hada da shi duk abin da kake jin zai kai ka jahannama to tana da shi duk kuma abin da kake jin zai kai ka aljanna tana da shi wayar duka an hada ta a cikin waɗannan abubuwa so ko ka musuluntar da ita ka rinka ba ka ayyuka domin muna gani cewa akwai waɗanda suke kullum gurubinsu na addini ne abinda kuma suke turawa addini ne har ma in an yi wa addinin ba daidai ba suna fitowa su kare akwai wadanda suke bayan Allah ne haka akwai wadanda su kuma gurub su na al'anci kowa ne komin girman ka za su ka a gurub su komin mutuncin ka kuma za su zubar maka da mutunci a gurub din su su kuma haka yake gurub su na ɗan jahannama ne kullama dakala ummatul la'anat ukhtaha akwai wani gurub din da duk wanda ya shiga sai yi la'ana zai la'anci waɗanda suke ciki waɗanda suke ciki za su la'anci shi haka Allah ya siffanta in jahannama kullama kala ummatun la'ana ukhta haka Allah ya siffanta su saboda haka ita wannan da aka ce yanzu na farkon abin da zai sababa maka samun kamewa ka zama mutumin Allah shine ranka ka hana ta ganin sha'awace sha'awancen da take so dukkan wata sha'awa da Allah ya haramta to ka hana ta gani dukkan wani abin da ya zamanto kallo ne wanda idanunka zai kalla na haram to ka hana wannan shine ka fara daukan mataki na daya a wajen wato abin nan waliyar ta'afir da Allah yake ka kame umarni Allah yake ba ka abu na biyu malamai suka ce da zai taimake ka wajen kamewa shine taqwiyatul iman wal amalu salih ƙarfin imani da nagartattun ayyuka saboda imani shi karan kansa yana ƙaruwa kuma yana raguwa yana sabon ƙasu akwai ma inda yake ficewa gaba ɗaya ya bar gangan jikin mutum da ransa amma bai da imani duk ana sabon wannan saboda haka menene zai ƙara maka imani an ce ya zidu iman a amal imani yana ƙaruwa da ƙaruwar aiki sallolinka nafilfilinka istighfarinka salatocinka ga annabi tasbihi da kake ma Allah tahmidi da tahalili da takbiri da sauran waɗannan ayyuka da su ake karfafa imani sai kaga ko ba mai kallanta to kana da sanin cewa Allah yana kallon ko ba kowa a gurin kana jin cewa Allah da shi yana nan a gurin wannan zai hana ka sata wannan zai hana ka zina wannan zai hana ka duk wasu ayyuka munana wanda Allah baya so to sai ka karfafi imaninka kuma karfafar imani ba da shan energy ake samun sa ba wani mutum wai zai sha wani abu ya kara masa karfi a imani ba da wannan yake karuwa ba imani kawai yana karuwa ne da nafin filinka da karatun alƙur'aninka da azikatinka da sauran dukkan wasu ibada da haka imani yake karuwa sai ya ƙarfi ya buwaya sai ya hana mai shi aikin sabo wannan shi ne ka ƙarfafa imaninka da ayyuka nagartattu na uku da zai taimake ka a wajen kamewa shi ne kamar mun faɗe shi ne rabdul basar rabdul basar shi ne rufe idanu daga barin kallon abin da ba shi kenan ba yawa wata ta wuce ka wanda kanka a wayanka wani abu ya shigo ka shi dukkan wani abin da ka sani wanda zai iya sa Allah ya maka tambaya to kai kokarin ka ga cewa ka kawar da shi saboda inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula ubangiji ya ce wato da gani da ji da zuciya dukkan waɗannan zan tambaya a kansu saboda su ne kamar su ne mutum idan ka cire ji to ka samu na ƙasu idan ka cire gani a rayuwa to ka samu na ƙasu idan ku aka cire maka zuciya ba ta iya amfani to kusan ukun na inda babu su to naman jiki kusan ba zai amfani ba shi za Allah tabaraka wa ta'ala sai dunkule su yace to ka sani wannan idanu wannan kunnen wannan zuciyar zan tambaya zan tambaya Allah ce zan tambaye su to tambaya ta ubangiji tambayar ubangiji ba a bar wasa ba saboda haka ba ka da wani kwarjini ba ka da wani ilimi ba ka da wani mukamin ba ka da wani matsayi na mulki wanda Allah zai kasa tambayar ka don kwarjininka ba zai yi ba babu wannan kuma shi Allah a gabanka la ya fa alaihi shay'un ne fil ardi wala fis sama yace babu wani abin da yake kuya a cikin sama ko a cikin ƙasa ba abin da yake kuya a wajen Allah Allah shi ne ya alamu fa'inatul ayun ya san idanuwar da take da ha'inci wa ma tukfi sudur yace abin da ta koyi a ranka ma na san in ji Allah tabaraka wa ta'ala dan ka babu wani abin da zaka koyi ba abu na hudu daga cikin abin da zai taimaka maka wajen waliyar ta'afin ka zaman to ka kame shine ar-rifqatu salihah wato kai abokai nagartattu idan za ka yi aboki kada ka yi aboki da mai fasadi mai san barna mai san ya saci kayan mutane mai san kullum maha'inci ne baya son karatu baya son sallah baya son ibada kawai shi wani irin mutum ne gashi nan idan kai aboki da wannan to babu shakka la tas'al anil mar'i was'al an qalili kada ka tambayi labarin wani kawai ka tambayi waye abokinsa shi za annabi ya ce almar'u ala dini mutum yana kan addinin abokinsa falyanzur ahadukum man yukhalif dayan ku ya duba ya ga wa yake abokin idan abokin ka ne to ai dama an ji abokin barawo barawo ne idan abokin ka mazinaci ne to shi kenan kai ma shi ne idan abokin ka makaryaci ne to kai ma makaryaci ne domin da kuke shirya komai shi ya yasa aka ce maka idan kana son kamewa to kai abota da mutane nagartattu da zaɓi aboki na gari kada kai abota da wanda ya zamanto bai da kirki bai da addini kada kai abota da shi duk yadda ka kai zai shafe ka kamar yadda lukmanul hakim ne yake gaya ma ɗansa yana ce ma yaron wato ya bunai ya ce ya kai ɗan ƙaramin yaro nawa ya ce jalis kauman jaskurun Allah bi ta'ati ka zauna da mutane waɗanda suke tuna Allah kuma suke bin Allah suke yi ma Allah ɗaya idan rahama ta sauko a kansu to za ka zamanto mai samun rahama tare da su wala tijaris kauman la yaskurun Allah bi ta'ati ya ce kada ka yadda ka rinka zama da mutanen da ba sa tuna Allah ba sa yi ma Allah da'a wa in nazala fihim azab idan azaba ta sauka a kansu ta sharikan bi za ka to mai tarayya da su cikin wannan balai shi yasa za ka ga idan kuna group abokai ne to in an kama daya ko dai dukkan ku ku gudu ku bar garin ko kuma ɗaiɗai bayan ɗaiɗai sai an ɗauko ku ko a masallaci ko sai sun kama ka saboda abokinka mai abokinka ya yi sata to da kai da waye sai dai ku gudu ku bar gari saboda haka ka abota da mutumin kirki wato jalis kawmin ya zama sali wanda za ka zauna da shi ya zama to annabi ya ba da misali ko shekarar jiya sai an yi wannan maganar a inda muke karatu a can cewa ah, jalisu salih da jalisu so'i abokin zama na gari da abokin zama wanda yake mummuna annabi ba da misali ya ce jalisu salih shine annabi sai ba da misali ya ce kamar mai sai da turare shi mai sai da turare ko dai ka saya ko kuma idan baka saya ba za ka ji ƙanshi jalil su kaumin kuma sai wato su'in abokin zama mummuna sai annabi ya kamanta shi da kamar makera ya ce in ka zauna kusa da mai kura ziga zikin makera ko dai warin hayaki za ka kwasa a rigar ka gabe ko kuma tartsatsin wuta ya kuda maka riga amma anan da ake ake magana ba bai na nufin ka je ga wani makeri ka irin wannan maganganun ake magana ba abin da ake magana shine cewa dukkan mutumin da zai yi abota da mai mummunan ɗabi'a to sai mummunan ɗabi'a sai sun masa tasiri a kai mutumin da zai yi abota da mai kyakkyawan hali to dole ne wani abu na kyakkyawan hali sai ya tsosane ta kamar yadda ka tsosani ƙanshin wancan turaren wannan kuma kamar yadda yake tarbaɗi shine munanan ɗabi'unsa kai ma sai an fassara ka da shi za ka ga da yawa sun shiga hannun 'yan sanda ta hanyar abokai haka ne ko abokin ku ne sau da haka idan yaje zai ambaci dawa ne dawa ne dawa ne don haka rifatu saliha abokai nagartattu suna daga cikin waɗanda za su taimaka maka wajen samun kamewa daga barin afkawa hanyar gina ko hanyar alfasha abu na biyar shine muraqabatullahi ta'ala kiyayar Allah maɗaukaki shi ne kullum abin da za kullum ya zamanto cewa Allah shine a zuciyarka idan za ka yi sa'o za ka tsaya ka ce ai Allah yana kallon kamar yadda wata baiwar Allah lokacin sai na umar yana shugaba wato sana'a take sana'a ce kuma ta sayar da nono to tana da ƴa wanda ake take take ba wa mutane idan an sai take ce ma'yar ki ƙara ruwa a kan nonon domin nonon ya zama ya yi yawa za a cuci mutane kenan ko sai ƙyar ce mata umar ya hana wannan aikin mama umar ya hana kaga ƙyar kenan ita ne saliha uwar kuma ja'ira ce Sau da ta ce umar ya hana buɗan bakin uwar ta ce mata ai umar din da kike cewa ya hana baya ganin mu ai sai kuma ɗansa zage ce mata idan umar baya ganin mu ubangijin umar yana ganin mu to umar a yana yana raɗe yana jin sai umar ya ce to ya yi bukin ɗin auren wannan yarinyar maɗansa saboda na ce muku idan a mantar man tarrauna dinan yanzu an samu tarrauna dinan ko ba a samu ba to ke yanzu za mu ba ki shawara ko ki zama mai gaskiya ki bi Allah ki saka hijabi ki yi jiga ta mutunci Allah ya baki miji ko kuma ki yi fitsara ki kare a tsirance duk yana faruwa da yawa wasu suna cewa idan kin sa hijabin waye zai gani yana so saboda haka yanzu ijabin na ubangiji ma da yake ai wai shi ma yanzu ya zama dalilin toshe hanya saboda haka sai a miki kamfen ki rinka ta kawai ki dadda mai jikin ki ki fito very sharp you are in trouble yan saboda haka wani da yake zuga ta shedan yana zuga ki yana cewa wai a'a ki yi kaza ki yi kaza saboda wai idan baki tsiranci ba idan baki makwa ba ba zai yi cewan ki samu wanda zai aure ki ban jiwa zancen banza ne wannan Allah ya tawalla salihin Allah yana cikin ta salihai wallahi ko baki tsire ki ba sai Allah ya kawo miki na gari ke dai ki rike Allah kai ba haka muke gaya ma ka rike Allah shi kiyancin ka ba zai sa ka yi abin da kake da ga ka rike Allah kawai ka gyara halinka sai Allah ya kawo maka daga ko ina ya kawo maka ta gani. amma kana nan kana fatar agwajin mutane kana kama 'ya'yan awakin mutane da kai ake haɗa baki da an sussu ba a ɗauki 'ya'yan awakin mutane a jayayenka wai kuma za ka rubuta takarda a taya mu da addu'a Allah ya bani mace ta gari ba ka da kuɗi ba ka da Allah ba kai da adalci ba dan haka ka zaman to na gari sai Allah ya maka Umar sai ya buke an gari to haka ire-iren waɗancan idan ka bi tarihin su irin su abu hanifa irin iyayen da suka haife su duk za ka samu amana suka tsare iyayen sannan allah ya bayar su irin haka muraqabatullah ka kiyayi allah kuma ka saurare shi ka bi allah sai allah ya maka duk abin da baka tsammani wannan yana daga cikin abin da zai hana ka saba ma allah kuma za ka samu kamewa shine muraqabatullah ka rinka jin ko da yaushe Allah yana kallon ka ba za ka yi zunubi ba ba za ka yi sako ba ba za ka yi munanan abubuwa ba saboda ka tsare dokokin Allah yanzu ka duba fa wannan google din da ake google ko yanzu idan ka je ka hada abun nan ɗinka da daddaren ne yanzu idan ka kunna shi sai ya nuna maka ka je wuri kaza daidai kaza ka je wuri kaza ka je wuri kaza duk yawon da kai a garin nan ya nuna maka inda ka je google kenan ko yaya ubangiji zai kasa gano ka idan gogul zai iya gano ka wanda baya iya ma magana ta yaya Allah da ya saukar da littafi wai ka shiga wani guri ka kuya ka masa sako ba zai gane ka wani har da rufe kofa zaka yi sako ko wani kuma zai daga ya bar garin nan ko ya yi ta kudun nan ko ya yi ta yamma ko ya yi wani guri zai zai yi sako wani kuma yana cikin garin yake gaya matarsa ya yi tafiya wai kago ya ɗauka yana can yana mata alsa amma matarsa yanzu yana gaya mata yana kano saboda ka iya munafurci to kai yanzu in ba munafurci ba ne kai waye to kuma da za ka ce masa munafurci sai kutar magana da shi kutar ta rigima amma ya ha'inci amanar da aka bashi haka kuma wani za ga ya yi tafiya babu batulla ya yi tafiya amma matar shi ne take shigowa da wani har cikin gida har kan gadansa kuma don cin amana duk ana samu mala babu batulla ba a ji tsoron Allah ba ba a tuna cewa Allah yana gani shi yasa idan ka saka Allah a yi kai ba to babu shakka zai taimake ka kuma zai hana ka da yake kada ka yi wannan aikin sabon wal yasta'fu na shida tarbiyatul akhlaqiyya kai kokari ka gyara ɗabi'unka kai ma ɗabi'unka tarbiya kai da kanka wannan zai taimake ka wajen hali na gari kuma zai taimake ka wajen kamewa ɗabi'a hali ne wanda ɗan adam yake samun kansa wani Allah ya su da halin karamci ko magana zai yi ya mutunta wani kuma dabi'unsa ba su da kyau ba sa da kyawu kwata-kwata shi bai san manya ba bai san ya kyautata ba shi dai kawai babban damuwarsa cikinsa da farjinsa kawai sau da aka ce za duk abin da ya shigo hannunsa shi ne halal ko haramun ne inda cikinsa zai cika da farjinsa kuma ya samu inda zai saka shi to shi kyan shi ba ruwansa da karamci ba ruwansa ya zamanto mutumin kirki ya zamanto mai hali na babu ka yi makanka ka gyara ɗabi'unka ka zama to mai hali na gari nan baka amana za a same ka baka cin mutuncin kowa baka zinace zinace baka muna da abubuwa sannan abu na bakwai shi ne addu'a kullum ka ɗaga hannu ka ce ma Allah ka shiryar da ni ka rinka roƙo akwai abin da mutane suke yi wani zai zo ya shiga sallah minti biyu ya gama sallah wani in yayi ruku'u za ka ce wuta yake hange sai ga ya daga wani in ya kai sujjada za ka ɗauka cewa ya goshin sa ne akan wuta sai ya ɗaga in ya dawo kuma kai ka ce akan tsini ya zauna sai ya sake koma haka dai za ka ga sallar gub gub gub haka minti ɗaya wai ya gama sallar sannan sai ba mu kansa saboda yana kan kuɗi sai ya zauna a minti goma kuma yana gaya ma Allah a bashi kuɗi ya za ka yi wannan ka tsaya ka kyauta ta sallar mana sallar ai ita ce tattalin arzikin ka yi tawassuli da ita ka gaya ba Allah amma hakkin ubangiji ka tozarta shi cikin minti ɗaya zuwa biyu ka idan da sallar amma dan kana son kudi sai ka zauna kuma a gaban ka minti sama da goma wai kana cewa a baka kudi. waye zai bada kudi a ah, kake ka gyara masa sallarsa kuma kuma gaje kana son kayansa ai ko gwamnati take saba mata kullum ba za ta baka kayan ka ba ko za ta baka ba za ta bayar ba da ga la tanadu ma inda Allah illa bi ta'ati ba za ta samu abin da ke gun Allah ba sai ka masa da'a kai ma Allah da'a shikenan sai ya biya maka bukatunka wannan shine abin da ya kamata da ka dole ka rinka roƙon Allah ya tabbatar da kai akan abin da yake na gaskiya ah, na takwas shi ne ibbatul jawari kamewar gabbai akwai gaɓoɓi manya-manya da ake son ka tsare su a cikin gaɓoɓi ɗari uku da wani abu da kake da su harshe yana daga cikin abin da ake son ka tsare idan hannaye kafafuwa farjinka cikinka waɗannan manya-manyan shi ciki abin da yake bukata halal shi farji abin da yake da bukata a tsare shi kada ya shiga cikin haram shi hannu abin da ake son ya yi. kada ka bar shi ya rubuta sharri kada ka shiga facebook ka sake shi ya ta rubutun abin da ka ga dama kada kuma ka yadda ka rinka taba abin da Allah ya haramta ka ka taba ita kafa abin da ake so shine kada ka taka ta tafi wajen sabon Allah an gane sannan shi kuma harshe abin da ake so karatun alkur'ani da zikiri da salloli da na abin wato da salati da tasbihai su ake da bukatar yi to wanda biya tsare waɗannan ya samu ifa kuma ya samu ifatul jawari sauran gaban duka biyu za su duk sauran gaban na su ba wanda zai tsare waɗannan kuma sai nan a sabe shi yana sabon Allah dole sauran gaban za su yi kauya zuwa ga Allah akwai hadisi da yake cewa idan gari ya waye sai gabanka ɗari uku nan da wani abu za su taru a ƙarƙashin harshe su ce ma harshe in aqam idan ka tsaya daidai da ambatan Allah da karatun alkur'ani da faɗan alheri shi ka tsaya a kai wato in taqamna mu ma za mu tsaya daidai wa in wajajta idan ka karkace harshe ka zama a shar ke zagi kake gulma kake annabi manci kake rada munanan abubuwa su kake kai to mu ma za mu karkace saboda haka je za idan harshen ka ya karkace to dole duk sauran jikin ka zama karkace sai dai a ta ganin ka kawai kana ta sabo kuma duk magana mai magana ba za ka ji ba saboda akwai wasu in ya tashi banka masu cewa ke duk duniya ba mai sa shi abu kaza wani in ya gaji ban kamar ka shi ba kowa bane wallahi ba kowa bane ma in ga maka idan ka zo da wuya ka samu aljihun sa akwai fan goma fan goma ba za ka iya samu amma ya cewa yake duk duniya ba gundun isa ne ba gundun isa isa ne to zai ka mutu ka ce kar kowa ya maka wanka kuma ka mutu ka ce kar a ma sallah inda duk duniya ba mai sa ba mai hana na tara shi ne al-ibti'ad an amakin al duk wanda yake son ransa ta zama ta kirki to ya kame daga barin guraren fitina ina ne guraren fitina an haɗa rawa da 'yan mata ana kiɗa ana komai kai ka san gudun fitina ne domin duk lokacin da ka je ka tsaya kana kallo to dole shaidan zai shiga maka wani abu ko wasu tarurruka da ba na Allah ba kada ka sa kanka ciki inda kana son ka tsira da imanin ka amma kai ne wani abu ma zai baka mamaki zai ga mutum maciji ya kamo amma sai mutane su kewaye shi suna kallo a kan me maciji ba. wallahi ba da sai ga wani yanzu ya zo ga dan mashin din sama da dinya tafi neman kuɗi da shi sai ya kafe sai ya hau kan mashin din ya tsaya wa yana leƙa macijin mutane malam wato in shekan ya jayi mutane malam sai ka rasa sai ga an taru an kewaye wai yana wasa da maciji wa ya ce maka ai wasa da maciji sai ga mutum ya zo ya tsaya a wannan gurin shi gana duk abin da ke dan ya gayyato ya yi kururuwa sai ga yanzu an yi rawu an cika gurin an tsaya ka nisanci guraren fitina idan kana son harshenka ko jikinka ko kai karan kanka ka zama to nagartacce sai ka rinka zuwa wuraren da ake zikirullah wuraren da ake karatun alkur'ani wuraren da ake karanta hadisan manzo Allah wuraren da ake ibada to nan ne zaka zama to nagartaccen bawa na goma shine suhbatul akhyar kai abota da salihan bayi duk da ce, rifqatus salih al akhyar zababbun mutane nagartattu wanda an san nagartarsu ka rinka kusantar su ka rinka zuwa kana inda suke za ka tsosani alheri da yawa na goma sha ɗaya shi ne al'ishtigalu bin nafe ka shagaltu da abin da zai zama to mai amfani minar duniya wa tsakira daga wannan duniya da lahira kada ka shagaltu da abin da ba shi da amfani yanzu misali idan ka buɗe wayarka sai ka kama game mai amfaninsa Ah, ku bari dai wasu su ba da amsa mai amfani yanzu wani amfani ake samu na duniya ko na lahira a games to wani kuma ya bata lokacinsa shi kuma dara yake ka kawai a tona ƙasa a saka wasu tsakoyi ka ga mutum fitsari ya matsi jiwa ba zai je goyo kar a shashi ina ruwan shaɗan ya riga ya shaka kuma ruwan shaɗan ya riga ya shaka ai tun baya ba a shaka wallahi kaga wani shi kuma karka yake na ake samu a karka wani kuma ya samu babban teburi ya saka haka wai lido ake ko nawa ake samu da duka akwai duka waɗannan abubuwa mai amfanin su watakila ma ba abin da za ka samu sai dai ɓacin rai so shi sama ne sai ka shagaltu da duk abin da ka san zai maka amfani a duniya da kuma lahira mana wannan abu zai inganta sana'arka in ka shigar da shi ba da don za ka ci amfaninsa a duniya wannan abu kuma zai baka lada in ka shigar da shi ba babu laifi saboda za ka samu lada zuwa lahira amma haka kawai ka zauna kai ta bata ma kanka lokaci akan abin da ba zai ba amfani ba a duniya kuma ba zai amfani da a lahira ba to wannan bata ma kanka lokaci kawai kake so ana ce mana lokaci yayi da haka ubangiji ya ce a ƙarshe wal yasta'fu bil ladina waɗanda duk ba su samu aure ba to su kama waɗannan abubuwa goma sha ɗaya da musu ambata ka kokari ƙoƙari ka saka kanka a ciki Allah ta wa ta'ala zai azurta ka don ya ce hatta yi Allah min fadl zai wada ta kuma za da ka yi ƙoƙari ka

ya daga hannu gare ka ya Allah ji ka biya masa bukatar ya Allah Allah dukkan mai bukata a cikin mu ya Allah ka biya masa bukatar ya Allah ubangiji waɗanda suka rasa suke rayuwa a cikin kunci Allah ka yassara musu ya Allah ubangiji ka ba su ya Allah waɗanda suke gidajen haya Allah ka ba su ya Allah gidajen su ya Allah ubangiji ya Allah wannan jiha muna roƙon ya Allah ka sanya masa albarka ubangiji wannan jihar ka tsare mana ita ya Allah ka tsara mana zaman lafiya a cikin ya Allah garuruwan mu da gidajen mu da matan mu da ƴaƴan mu da ilimin mu da dukiyoyin mu ya Allah kai musu albarka Allah wannan kasa muna mai ta gare ka ba za mu iya ba kai ne mai karfi kai ne mai dabara kai ne gagarau ya Allah ubangiji kai ne kadai za ka iya ubangiji kai mana agaji abubuwan da ake yi na bikin tuno da satar mutane da kashe Allah muna roƙon ka ya Allah ka dakatar da wannan abu ka tsayar da shi ya Allah ubangiji in za su shirya ka shirya in ba za su shirya ba ya Allah ka yi yadda za ka yi ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah wannan zafi da ake ciki Allah ka kawo mana sauƙin ya Allah ubangiji ya Allah bayan ka kuna azumi suna take ruwa Allah ka kawo sauƙi a cikin wannan zafi Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan zafi Allah ka ba mu da sanyi ya Allah ya Allah ka sanya mana ka ba mu ruwan sama ya Allah ka ba mu ruwan sama ya Allah ka ba mu ruwan sama ya Allah ka ba mu da albarka ya Allah ubangiji ka ji tausayin ya Allah babu gidan aljanna Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta ubangiji kai mana albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin